ko mai ko itace ko sanda ko sanda ka ɗauki sanda ai amudu ne amma da gashi dan a yi fiya wani amudi hmm? ni ai mafi yawanci kalmomin na fada ke kusan kun karanta da shigo ka duma aka baka amsa gafa wannan abun a can sai kai mamage kai an ba ku wani kamar tambayar dan uwan nashi ne yayi wai bai san ciya ba. tun jiya kun ba kuma ta bai biyo ne da kallon na koran da sassa ta ita da ne da ke lama ita ta ya zo da wi yau zai dole ana saukan ne ta fi kira ba ne kuna da dai na san jiya muhimmin muhawara na amsa bayyana me wannan mai wahalar nan ba masalifu ne ko me da eh. hmm? zayin ne ko masalifu to shi na gaba ko shi ne na yi kamar mai tashi kan da wani kamun da shi gobe bai ta zai ce a ah, ba wannan ne ba gashi na so tun da zan tashi kamun do na kore shi amma da safa ya don da yan jawado ai ta ga wannan shi man shi ne amu wal amudi kaza kaza kaza sai bai masa ma ibiyan haka ba sai bai je masa wal amudi huwa allazi ko eh, eh? Eh, abubuwa huwa sakinan ba da akwai abin da ke saboda jin shi kai yana menene ya dai daidai sakin albadiya da yake magana take ba abin nan ba haka kuma yake kuma take wanda yake kafa ba umudu ɗin ya auya ilaika shi ne na manta karanta hmm? ban ji ma an kisa hmm? ko a cikin fitato na shekaran jiya na go na jiya na go to a cikin fitato fita ce albisatu wannan maratato faukar rahali asali wata dadduma ce da ake sata a kan sirdi kan sirdi akan sa bayan an gama komai da katifar da take kai da sauransu sai sa kora wannan abincin amma ce masa na amurka ko a ce masa bikadu a shi kika zai mutu hau kai zauna yana fin fisa amma fassarar da na yi muku a takace kace da duma ya kaga cin kika ne ya shimfiɗa ne ka fa abun ka haka ana dayu ma da ita idan an yi kwalliya an yi kwalliya tsaki da duma a fara masha Allah rigar safari ranar jimma sai zana yin ya kalli nan ya kaɗe je ki ai shine aka jawo aka yi musu wani keke dole kai shi yadda kan yadda abun nan kada kada kai shi fida fariya hmm. Kaga ka da yawa ne? Ba in kana kawai za ka Eh? ko layin ƙarshe ne a'a lawajen o oh, na kane irin na wani daga yadda ka tashi layin nawa ƙarshe a shafi? eh fa'in kana haka fa'in kana rada ta abu nafsi ne matsalar eh shi ne ai tambayan ne aka Allah? ya ce zai ɗauki wani zuwa aikin hajji to zai ɗauki wani zuwa hajji zai iya ɗaukan haƙiƙi magana zai iya ɗauka mujari zai ɗauke shi je hajji da shi kaga ko da abin hawa ya ɗauke shi kaga shi ya ɗauke shi shi ya biya masa duka komai sai aka ce a'a yana nufi ne zai ɗauke shi a wuya saboda wahalar abubuwa to kuma ai kaga yana ɗauko abin da ba zai yi ba sai ido ke da ya zai kai shi ba sai ina zai kai shi ai ya ɗauko abin da ba zai iya ba sau da kanan tun da ya ɗauko wannan me yake nufi da wannan abun wahalar da kansa kaga ne ke to shi kenan bige hakin albasa ya dawo ya an fita daga tambayar shi ne a yi ne wannan kadin ka zan duba mana da kyau shi mutumin da yake zaka ba komai kansa ba wata hadira da zai ba ba mene da zai fara ka kori tambayan da talafi ne mai gane ba ne ba ka batta da ta nan a kalari ko an batta an fita yi kun su ko a cikin kafin ne rahimahullah ra'aita yau Allah rajulan yace ka faɗa min hukuncin da za a ce wani mutum ala in fa'alti kaza kaza wa kaza fa alayya an uhdiya dari idan na ci naman mutane ko kuma na yi ƙarya ina so in tuba da kamar da wannan guda ko wani abu ko kuma idan na saba alkawali in cewa mutane kaza sannan in kasa cikawa kafin saba na daga cikin manjan laifuka kai yau bacci ya koma kudu a nan ina ne dama na a arewa ne ga asalin abin ne to ba arewa yau bacci ya koma wace cikin yan arewa ke eh, in fa'altu kaza wa kaza Wa alayya an ya dari wannan laifuka guda uku wanda shi wahala barin karya ko kuma barin cin naman mutane ko kuma saba alkawali a hakan ana magana sai ka gamu su saba alkawali su ne can ba su da hankali suke saba ga abin da shi magana yi yanzu nan za a ce kaza kana kana take ka ce Allah gani barin yawa ibarin yawa ka saba alkawari in ka ce za ka dauki abu to sai da ba ke ranka shi kake mutum yanzu nan wani zai mutu in ka mutu sai ka ga wani ya zo ya yi kuka ya yi kuka me zan ce da wani Allah ya raba mu Allah zai iko iko ka iko ka ana kai hakuri kai hakuri ya za a yi sunnatullahi ne wannan in an sa ce to daga yau na dauki nauyin ƴaƴansa daga nan har su gama makaranta malam an tashi zai wahala yi shekara in ya biya kaya na biyu abinda zai biyo baya yake to a canza musu makaranta wannan makarantar ta yi tsada in da in islamiyya ce makarantar allo yake shi nan ne ma ake musulunci zalla su koma nan in sati ya kare ba da naira ɗari a kai masa kaga wannan ai iyayen sama mata ma za su yi kaga ya saba alƙawari aka ɗauki alƙawari ka kalli abin da kake faɗi da kyau menene kaza ne yadda yake ina kaza ka ɗauki alƙawari ke na ɗauki alƙawari to shi ke maka in ku na warware wannan alkawali to na ya zama hadaya nan da na ce masanan gida ba wani na masanan muna nan kaɗai ba ya sha faɗi to sai a duba cikin laifukan can uku wani ne shi nan da za a ɗauka cikin na mutane iri sauƙi ko kariya ko kuma saɓa alkawali cin naman mutane ko to a ɗauka haka cin naman mutane ko ce ya yi alkawari duran da ike naman wani malami ko ike naman wani ɗan siyasa kaga su aka fi kina masu ko ike naman wani attajiri shi ma ba mashi ba ko ike naman wani basarake ko kuma ike naman kowaye namiji ko mace alkawalin Allah ya ba da gidan shi zai hada ya ba da gidansa da ya don ya samu kai yayi daga za a yi masa ma haƙuri in kuskure ya yi idan ku da mantuwa ke yi to Allah bai kama wata abin da ya mantuwa zai wahala a yi masa dole a ce za a kashe shi in bai yi ba ko wani wanda ga kaddara da wanda maza shi ma haka kwatsan sai gashi ma zan ya ɗauko maganan wata ya siyasa yana zai wani ɗan siyasa yana da ina kushewa ko ina koye ko ba abin nan ina abin nan ke to kaga fikir ka ka kama sai gashi yayi da kanan nan waiwaya gidanka ya zama hadaya kuma ka cika idan ka cika wanda sai kaga Allah ya maka taimako kashi don kanka aikata wani wahala kusa ina da wani gidan ma da yawa mana aka ce ka fita daga gidan ka kaza ba kana kwana ce ka bayar da shi kai imanin zai ka ka sake abun nan daga nan ka riga ka in zaman hira ke ya da jin zaman hira ki sa uka bai shuka gidan ka kai shi ka da ta ga aka gama ya karatu ake ana karatu an tashi an tashi sosai yanzu an zo an yi sallah a yi sallah ka ƙi an daure ma don kada ku sadu da wani ba ku mallam bello da ƙi fita da wuri kada kada mai anguwa ya kare kakan hmm? da wani lokaci suka za su kai kusan minti talatin na hankali gari ya washe suna tsaye wuri su kada irin wannan dogon magana zai wahala a sha ba faɗo wani ba to sau da kanan ka je to in haka ne na daina zama nan wurin na daina kaza mutum zai san yadda zai yi fita kai tun yayin da ke ya ba da gidan da zai kula amma yanzu ba ma ɗaukan mataki akan barin shi namun mutane ba ma ɗaukan mataki sai dai in mu ba irin wannan munasaba ta zo ta maganar cin mutane za ka ga mutum na tambayar ba zai aji da ita ba mai tambayan wanda zai yi aiki da ya saba manta kaga irin tambayan eh, mai yake da suna eh, abdulsalam da gaske ne tambayan igala da shi ma da gaske ne tambaya ce mai rai da matacce sai ba amma ko wanda zai maka tambaya kwata kwata bai da alaƙa da shi ka san shi na san ka bai da alaƙa tambayan ba ta da amfani ko a gare shi balle al'umma don dai a kawo wani labari a ja labari ga abin da za a sha yanzu alƙawalin Allah dillan da ishi naman wani mutum to ya gidansa ya zama hadaya mun yi karatun kafin karatun ba ma ba da gidan ne hadaya ake ta tunani ba kafin yan zahiriya to yanka gidan za a yi an amfani ne gidan za a ji oh, oh amsa za ta zo amma kafin ta zo sai a sai gidan ne yau gida a kinkinan kila sai ka same shi wajen miliyan ashirin da zuriya kasan kama miliyan ashirin ka sayar da shi to wai daga yau nan gidan inda kake ba gini komai ya yi ba eh, miliyan ashirin to a ɗauki sabon farashi naka miliyan arba'in a ah, ah, ji ana tara da arba'in arba'in din ka tsaya a arba'in din yanzu ah, ka ka samu miliyan arba'in ba sai canji ba kuma ka sai dala dala kila ka sai dala ta fi ma ka sai riyal riyal din ma na sayarwa amma ka zana dala ya fi zama sai ka sai dala ka samu wanda zai je aikin hajji waye za ki aikin hajji bana wani ce to alƙawalin Allah amana da kuɗi naira zalla miliyan arba'in amma na canza su sun zama dala kaza kaza na saye su ka je da su saudiya ka je mai yanka kaza bira kuma wasu matai in ka dama kula kula masu daidai da wannan gurin ka je ka yanka su wata dan ka ya da jikinka kaga gobe zai wahala ka kara cin naman mutane ko yanzu yadda muka ginu a kan rowa a ce maka miliyan arba'in za ka yi kyautan miliyan arba'in kai ba za ka yadda wannan abu ya same ka ko bacci ne kace in dai kace ainihin idan na sake bacci a sallar sallah shi kaga dai kaddara ne shi bacci ake maka ko bacci ne mala in da dudan da na makara na ba da gidana ai hadaya da shi malam baka makara ha ha malam baka baka saka kai ba na tuna abul khairin ku

ina taso wato na san da wannan alƙawarin da ina taso ina fanka mana ina taɓa ƙofar ko ƙofar yau da da ka san irin garin da mafaraki ko ƙofar yau da na ce ashe abun kai da abun da ake da faɗaɗe da yaro ne amma ko babban ƙwallon faransa yi sa a yi ranar na cewa in mutum bai manta ranar albashinsa ai babba ne da albashi me bai san shi ma bai manta ba ballon na shi to saboda kanan malam wa'annan hanyoyi ne da ya kamata mu su ake tema muhaqaba amma wannan mu mun barka muhaqaba idan misalin ka ji ka ga laifi ka kasa barinsa ka kasa barinsa to ladabtar da kanka da ita tunda akwai wani wanda don ya cire miliyan arba'in ba wata tsaya ce ba haka gare shi a irin wannan sai ya ce ya zo azumi ko na bashi wala ya ce na yi alkawali in na sake kaza ba zan sai na yi azumin shekara ba na azumin lada ne ba na alkawali in da dattar da rai na amma rafi su kuma ya zan addini muna baya baya da addini kamar a ce oh ah, ba wanka huru mai magana Hmm? shi wannan magana ce miliyon arba'in a kan miliyon arba'in aka ce idan ka bayar zai sa zai hana ka yin wannan eh. akan tsoron Allah ne ko akan tsoron miliyon arba'in eh, ai ladabtar da rai ne ba misali idan mutum maka shi ba na son ka ladabtar da shi ka cire miliyan arba'in ka waji wahala kaga kai ko sannan kuma ka duba ka cika alkawari da kai wa Allah don ba yi funa bin nazari ba ko ya kafo na yau man kana sharuhun wasu tsira sannan kuma gari balla da kanka ai kaga kallar da kanka ka gyaru ba don mutum za ka biya kuɗi kullum kana kai ɗanka don aladartar maka da shi ka ɗauki ɗanka kamar shi ɗan ne ka ɗauka ka kai shi ka je ka biya kuɗi wata ya kare ka biya a ce tsinka masa kaya ka tsinka masa yin kawo kuɗi ka za a kawo ya gama shekara ya sai littafi ka za duk ya ba don alazartar da shi ne ba To kuɗin da kake kashewa don Allah ne ko kuwa ɗan kaga don Allah ne kuma sannan kana neman wannan ɗaya gyaru to haka an ka cire miliyan arba'in da kake idan na sace ƙarya me ne wanda muka ɗauka cin nama mutane to wannan miliyan arba'in na yi hadaya da shi ba ma hadaya ba kana ma iya yin wani abu a dana miliyan arba'in ɗin in za ka duba fa'ida miliyan arba'in ɗin na sai ya fi amfani a najeriya da can saudiya amma kada a kai taimako saudiya saboda ana kallon akwai masu bayarwa da yawa inda ba don ana wannan gogorin ai da an rasa inda za ka iske kan miliyan arba'in kila wani ya ware biyu bai ciyar da jama'a bana ni ne zan yi kaza wancan ya ware kaza wannan ya ware kaza aka ce to sun ana bayarwa barin ta zo wurin ai ba kan ne wurin dole in ba duk da masu yin nan ba ai da wurin ya rufe ba ka kallon masu yi kuskure ne shiga mutane sun tara kuɗi da yawa ka ce sai ba za ka bayar ba kai masana ka inda an samu irin ka kai an halaka inda a ce dinka ne irin ka ne addini ya rushe to kai kokari ka fita daga cikin masu rusa addini tunaninka ya zama can hi isa tunaninka in ba kai dogon to ya kaga miliyan arba'in ina ana zai gina maka makaranta shi da a ga a irin ka je irin can baya baya riga faɗin nan kun bayan nan ka tsallaka gwamma a na ka wuce ka tsallaka daji irin su gonan alhaji baba bayan din na ce ka tsallaka na za ka samu filin da za ka gina a miliyan arba'in ka gina makaranta ce ka kila za ta kai aji goma sha biyu da siminti ga yadda ke amma wurin tsadan abubuwa a wurin da sun da zai kace ce wanda wannan makaranta za ta fi amfani a yan Najeriya za ta fi amfani a kaza za ta fi amfani a kaza kuma dama babu makaranta da shi ga wurin babu kaza amma ka duba to can Saudiya in ba kai kuɗi ba ba dinga kai irin wayannan kuɗin ba ai kaga wurin zai zama haka in kowa ya zauna ya koma anguwansu bare na anguwansu ka kaga wurin zai hmm. gaji saboda eh, Eh. Eh. Eh. Eh. Haka yake. Ba a mala duk ɗaya ne. Wai gaba ɗayan ta yi macin naman ne. Domin mu nan ba mamaki wata rana mu ji labari an ce eh, an jin kanefa a Sheikh Mustapha. ka san ko ko zagin ka kai dai mun ji zafi shi ai namu ne ke rike da wuri munazzama ai aka zagi munazzama mai munazzama aka zaga tunda ka ga za ka yi rashin fasahar ka rashin baka san abin da kake ba wannan ma mai daɗi ne zagin maimakon ta maka mugu karawo ya kwashe kuɗi ya gani ya zauna ya bar mutane ya haɗa daga duk zagi ne baka iya gudanarwa ba wannan mai kyau ne ma ce baka iya ba shi shi kai je ka karwa da Allah sa kai mutumin kirki ne ka iya da an yi amfani kaga shi duka wannan cin nama mutane ne ai zama ne haka nan zama take bai fa ko misali yanzu ba gane ba sai mu ce kwance kwance da tura wa izala ragi wance ya kwance-kwance kura kaza in ba karatu aka zo kaza in karatu ne aka zo malamai su ne kaza malamai su ne kaza ta fi kan karantarwa ban misali ya kama ga misali wata za ka ba misali haka kanka wannan karatu daban ka san kina ma mutane daban mala yana ciki alaikum assalam abin da ya shafi da magana da kuma abin da ya shafi misali nan a wajen da kuma mun ba da aiki ne shi muka tabbatar wanda muka ba mu aikin ne ya mana cuta sai na zo na same ka sai yake magana a cikin da ba abin da na cuta a kan wani abu muke magana kaga akwai cin nama mutane shi da ya halatta kaga wannan istigasa ce lana na ina da alaka da mutumin kai ko bani da alaka da mutumin ka zo ka faɗa ne don in ba ka shawarwari yadda irin wannan karta sake aukuwa kuma sannan ina da yadda zan yi maka a shakar ko kayanka idan ma in baka hanyoyi ci ga sunan wannan ka gaba haka ne ba amma mu zauna kawai muna hira da ni da ke yanzu kai ai mutane macuta na da yawa a irin usan yau kai ma ka san komai ba kana zaune a wuri guda da ai ka ga dan kai da wani kaza ka kaza Allah abun da yake abun da yake ka ga wani ma ka ga wannan shine cin mutane zikiruka aka bi ma karahu to a ciki aka ware guda shida ne ko bakwai shida ne ko guda shida wanda aka ce sun halasta sai dai kila ko wani littafin ya zama daban wani ƙara su kai bakwai wani shida ne dai ya ke da wani abu wannan dai wanda muke na askaru nawoyi shida ne to iri ɗaya ne daga ciki ita zalama kenan kuma mai bugu ya ke ce wata zallan ko menene bai ta ce kawai wani baitin za a gaishe a juyi Haji ji shi ba daidai ke tafiyar sai dai baka shi ba to wannan kana neman yadda za ka ware wannan cutar wannan babu laifi ita ma sai ko karantar da mutane ka ga nan ka ga irin wannan ka ga ga wa'annan za su faɗa cikin halaka to za ka iya kawo shi don kada su faɗa ciki wannan ya halatta cin nama mutane na amma an halatta shi shi kenan yanzu magana kudin karatuna kayan su kawai muke nema bakin zaren muke nema mu samu menene bakin zaren yadda za a yi aiki da shi yadda aka ɗauka in ba haka ba sai ka ta koyon karatu kai ta koyon karatu ba ka yi aiki ba eh, dole karatu ka yi karatu ka yi aiki da karatun ɗin ka yi karatu ka san yadda za ka yi shi ne abinda muke cewa da zai yiwu mu ɗauko karatu, daga cikin karatu mu zan kawo shi duniyar aiki to kaga yanzu muna ji mutum ce ya yi alwashi alkawalin Allah ya yi wa Allah alkawali ainihin kin ya za ki kaza to zai ba kaza wanda wannan ai abin nan tsarin musulunci da to ne amfanin sa saboda mai mutum zai haka kaga shi kan tambayan gaba zan kamu to ne wannan addini ne ko menene ne ne addini ko na bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ga wannan alwashi ya ga mutum alwashi in har na faci cin naman mutane shi ne ake ce masa ma eh, to ya yi kama da matsalaki amma ba matsalakin ne ba yin na wannan alwashi yana tsakalaki amma in an yi shi lallai a cika kuma aka cika akwai lada kuma an samu nasara an samu taimako mai girma mutum ya samu ya ko miliyan nawa kamar yanzu ya za a yi mutum zai sami ka ya za a yi daina ƙaryar in yi ce maka ya za in daina karya yadda ke su kai masa rubutun sha ya dinga sha biya ka bai ke daina karya an ka fice da amma ka ce maka ga yadda za bar iya yi ba yaro na ya kan gari ya za in gyara shi ya zama abin da suke nufi a yi masa rubutun sha da sassaƙe kaza da menene kaza sun kama shi wannan tun kada da rashi to ba ka shirya ba yaron ya lalace rubutun shi bai gyara shi saboda kana idan mutum yana karya rubutun shi bai gyara shi daga cikin hancin da zai mutum mutum da yana karya irin wani hanyoyi idan daftar da kai to ga ko nawa ka kashe baban ka wani kaci sama ni ina da ɗabi'a ta jin karya ko ina da ɗabi'a ta saba alƙawari ya zan yin bari sai to abinda za ka yi yi irin wannan za ka fita ci gaba da yin irin wayannan in ba kuma ta ba mai kawan sai ta kawo wannan babin sosai kawo zai zuwa su akwai wanda kusan yi alwashin bai sake daga kansa zuwa sama daga kansa yi karo da bashi ya ganta haka irin barang baranda Kau yang wani abu ya masa kita ya nak kallon hawa saboda so sun amat madara sun yadda abin da Allah ke faɗi da gaske ne sun yadda maganganun manzon Allah da gaske ne saboda haka nan suna da in su suka aiwatar da maganar annabi sun yi fada bai samu ko yanzu mutum na ganin ya aikatar da abin da Allah ya ce ko abin da manzon Allah ce ya zama wawa in san munafukai masu cewa ainihin ami a ce musu aminu kama amanan nasu su kake la anu uminu kama amana sufaha za mu gaskata da wawaye suke yi in an faɗi abu yi shi mu ba ka ne ba in an faɗi ya mutu ba za mu iya yi mu yi in ba za mu iya yi gun washi yanzu a cikin waɗannan su suka fi yawa a cikin jama'a mun bance duk suka fito addinin wayo ake masa hmm? kadan ce ce duk haka muke wani ni ya ja ni ba haka nake ba ni mutumin kirki ne an sha gaya mai haka ne da ya sha gaya mai haka قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أهدي داري shi ne muka tsaya a kai menene ya tsaya mun ke tattauna yadda za a yi aiki da shi me fa'idan haka aura ciki ko kuma bayina na kira mutafa au arabi kulotokina ko gonakaina au dawabi ko dabbobi na ma dai kai ko wanda yi ne au bakari ko shanu na na masu shanu au ganami ko awa awakaina kuma kaina sai ku duba idan muka je eh, gadan nan ka ga tumakai ga kuma iya kallon ka ga wannan gaji sun ce ka wani ke a'a wannan tumakan daga ina ke sake sai daga sama suka feso au kibili ko raƙuwana au da rahimi duk wannan eh kana neman ka gyaro kana son ka zama mutumin kirki kana irin wannan mai dabbobin na ma ya fi kasan da in wata ta kasa a cike za ka gaba baya gasa ta sai ya nemo mai tsaye a nemo mahauki shi kuma mahauki dama da ya dari ya gabar yanzu ce dubu uku wannan ragon ne dubu uku ce to ta yi haƙuri sai an jima ƙarshe ne ke ce za su sadu da wanda za ka sake kirawa yi na zuwa shi kuma ke to dubu biyu da ɗari biyar ah, ai wanda za a babbake shi sai hmm? a babbake shi amma ba a gida kake ba kana wurin kiwon ka ajiye nama ka soya shi ya soyu ka shi a cikin jaka in ma zai lalace kaga ka kira ma gwada ce ga nama ga nama ga nama ana Allah sa ka dalili an sa ka da zuciya ka da jiki Allah ce ka garba na gaba yadda zan yi ne da ba su da zubar da shi ta wannan ba su au na namiri ko di au siyabi ko kayana au ar au me aru urudi kaddarurina li urudin indahu au qamihi au au halkamata au sha'ibi nan ya shigo zurrati masarata idan ba an ce masarata ba mutum ba zai iya daukan za a yi ma da masara ba sahanisa ya kwafafa sai ya aikata abin da ke ba zai jin ba ma'ana sai ya saba hmm. Hmm? tauri duri gida ne kowa mai dalin ba duri jin guda kuma nisba ne na daru په ټوله کې راکې دولې کله مفرد مضاف داو دارو دا کته دو دوی کې ا دوی چې کیفا نه نه او شعیر کو فهندسا او کیفا یس نو تمبه چې فی کو دی مالی وهل هذا كله عنده سواء اذا عرف به ام لا قال مالك رحيم وتيتي هذا كله عند مالك سواء ان كاي وانا جبات دولي ازاك ابو نجس اذا حلف فهنسا فاخرج آه، ثمن ذلك كله سي بعد قدم وانا تلقى كل ضعف به يطول شذوى مكة كان لي رأي هذا فاشترى له به فأهدي آه، أهدي أهدي Eh, illar da rahima wadda na nera su wannan ba su bukatar canzawa ta tura su kawai ai haka muka faɗi ba don da kanan tun da can wurin daban yake nan wurin daban yake kila mutum zai ji tsoron fasa na can daga wannan don da dai mara imani wa wani da shi fa inna huma bi manzilati tsamani ai kaman kuɗi suke ke ba su bi zalika tara biya don masu yi da kuɗin nan badanu ko budunu amma wasaftu laka قال idan رحمه الله إذا قال الرجل إذا متنيت إن فعلت كذا وكذا كذا إنا ina ما ما ما نخرجنا من sai ce to malam ya za yi wasai mana ciki shi bai da irin wannan tabbacin malam ya za a yi muna kallo ayyanka ko kuma ya za a yi ne in bar kaza ni kaza ya zama mai matsala ya to fara wannan da faro kira da wani littafi a kai littafi ko aka littafi a dai ne wanda abu ka nemi wani abu ne tunda littafin ne ka samu wannan ba dole littafin ta ba samu wannan ba ko kuma ya zama ka daina karatun gaba da ka kashe ɗan ya samu dama da ana da littafi da na je saboda tun da ban da littafi abun barin hakura sai na samu littafi ya samu dama idza qala ar-rajulu in fa'altu kaza wa kaza fa inna alayya an tuhdiya mali shi kuma dukiya na ke fahimta ya kafa fa inna alayhi an yudiya tun da malu ne yake gabaki daya kaga wancan ba malu ba ne ba gaba daya wanda ya ba da gidaje shanu na nan wanda ya ba da shanu gidajen na nan wanda ya ba da dabbobi menene na nan to kaga kaga wancan abun nan amma ya ce malonsa gaba daya wannan duk abun da mallaka a duniya kaga wani abin kila Allah ne san ma ka mallake shi to ka biya da iya abin da ka sani mallaka ka ne ka ɗauka ka bayar da shi tuban eh, ka abu Ita gaba da yake shi fasili ne ita an akala amali in su tare da dukiya ta kamar yadda mace ke kama saboda kana daga daga yanzu yanzu ina gidana na kinkinau ko kuma gidana na anguwan ma'azu eh, ya fi daɗi ta na baro anguwan ma'azu gaba ɗaya ko yan anguwan ma'azu ka kaba su wane ne kaba sai ka so sai ka dawo nan ka nemi wuri za ka kwana masallaci su ce maka mm, mm, kwana muna nan ka tafi to ai gidana bayar gaba da shi gidan mu kaba? ba Allah ka ba ba sai ka ne ka ne gidan waya in zai kwana gidan ka ce a ah, tun nan za ka da biyar ai ni ba na son ajiyar mutane ma a ba daya yanzu abin da za a yi kwana nawa za ka yi nan da kwana bakwai zan samu yadda za a yi to biya ne na kwana bakwai kai kwana bakwai malamin rizomin da ana da gidan ya zo mai aka da jajjai malamin to na zama za ka dinga biya don ni ba ni na ce ka je ka ba da ka an ka gaba da ba da za ka zo ka ɗora min nauyi ba kuwa nan ba a ba kuwa ga gidan shi nan gani na muna tare da shi kan hmm? shi da shi kenan na yadda ta amman kwana uku dole ai ya tafi ko ya kayan ba ko kwana uku in an matsa an matsa na bi nan aka ce a'a na bi ta nan a ce to bai kamata ki gaskiya ba to na ji na yadda zai kwana mun kwana uku ne a ai ba magana na ruwan ka daga nan wannan sun baka da hanyar shiga ta nan sai daga nan zo ka sayi ma ne ne halaka ina ruwanka ne ta shiga wannan kai ka kalla ka fassara ne ba ma karun ba ne abin da babu ba sau da kana kaza laukala alayya an uhud to ah wannan an faɗi amsa eh nace wai eh, aka ce ai wannan fa inna alaihi an yi a sulusu mali. wanda yake zai ba da dukiyarsa gaba ɗaya in yi kaza to kawai yanzu wannan ya ba da sulusi ya kasa dukiyar komai naci eh, nan kaga abin da za a sai za a yi abun sai gargado gidansa zai kaza shanunsa za su yi kaza wannan zai yi kaza rajin gidansa za su yi kaza wane ne zai kaza kayansa da ke jikinsa ya musu kiyasi za su yi kaza ya tattala kuɗin gaba da total abin da ya mallaka miliyan kaza da kaza da kaza da kaza so saboda haka nan gana sai a raba jin nan uku sai a bada kashe daya to kaga kashe daya ba sai da su za a yi ba ina duba kaza zai yi kaza a baka wannan a kaza zai yi kaza a bada wannan kaza zai yi kaza da haka ɗaya ne mutum ɗaya kasar Somali, malihi wa yi jirzi uku wannan ya ishe shaka wala yi hudi jami'a malihi ba zai yi hadaya da dukkan dukiya ba ko su ba kuntu wa kadhalika law qala alayya an uhdiya jami'a malihi zan yi hadayan dukiya ta gaba ɗaya da ta zama hadaya kila ya ga riban hadaya ya ga fadalan hadaya a jaza'ahu min dalika sulusu shi ma sulusu ya wadatar masa fi qauli malik qala na'am ije in wannan ma haka ce ya ishe mu na'am mustahil eh ka Allah shai kaman ba komai eh amma ai mutai ma ba zai yi ba na yi alƙawali wa Allah zan zama yaro sai wannan majanuni ne wannan zai nemo masa masu eh, idan misalin ko in ko da hankalin sai faɗi wannan ya kamata Allah da shi